ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الجبرية إيه. نعم لم تظهر مقالات الجبرية في القرن الأول فاتو اكيدو جنة جبرية بس بينا bayyana ba نفرقو karni انا زامن wani mana zamanin صلى الله عليه وسلم aqidun ba su bayyana ba wa innama zaharat fi a al-qarn al-thani a sun bayyana ne a farko farkon karni na biyu kenan farko farkon karni na tabi'ai suka bayyana na fi awakir daular bani umayya a ƙarshen daula na bani umayya wannan mummunan akida na murji'anci a na jabariyanci ya bayyana an gane ku ƙarshen daula na bani umayya ibn taymiya yana cewa a wayannan miyagun aƙidu sukan bayyana ne gwargwadon nisa da zamanin annabci da kuma nisa da garin annabta din wato galiban bid'a yakan a lokacin bid'a yakan ji tsoron malamai idan akwai manya-manyan malamai masu inkarinta to za ga bid'a ta kan buya na wani lokaci sai ta ga wayannan manya-manyan malamai sun kau sai ta bayyana kaga zamanin sahabbai akwai zarata sosai manya-manyan sahabbai wanda za su iya kore wannan bidiya su yi raddinta sai bidiya ta goya a lokacin da wayannan manyan sahabbai suka tafi a yi zaman to karshen daula na banu umayya zamanin yi sai bidiya ta bayyana an gane wani ku a aqidan jabariya babu wanda ya santa sai wannan lokacin ita ce aqidan da ke cewa bawa ba shi ke yin aiki ba shi bawa wato ana tilasta mishi ne yayi aiki daga bawa yayi sallah ko yayi azumi ko yayi zakka ba shi yayi ba kawai aikin yana cikin shi ne amma hakikarin da yi shi ne Allah an gano wannan ka inda duba lazumin maganar duk abin da bawa ya aikata babu wani yabo a gare shi inda shi bawa an tilasta mai ne bai ma san san da yake yin aiki ba kawai yana yin aiki ne kamar yadda bishiya idan iska ya yi ƙarfi iska ya kan kada ainihin ganyen bishiya ko kamar littafi yanzu an ajiye shi sai mutum ya juya shi nan ya juya cikin wajen ai littafin baya juya kan shi to irin wannan shi ma dan adam haka yake a gane ko in dan adam kaga yayi aiki to aikin nan bai ma san yana yi ba kawai amma aikin ya manne da cikin sa kaga da wannan kenan ka duba ba zai yi Allah ya yi azaba muka duba lazim maganan Allah ba zai yi azaba ga wanda ya yi laifi ba saboda ai ba shi ya aiki ba in ko yayi azaba ga lazim magana an zalunce shi wa iyaz billah na'am na'am fi awa'il dawla fi awa'il dawla bani umayya ala yadi rajul wato al-shan dawla na bani umayya wato ta hannun wani mutum mai suna jahamu bin safwan at-tirmidhi na'am na ma kauli bi makalatu ta'bid ko hijiran manzon Allah na 128 tare da aqidarsa na ta'dili nam wa buluhu bi filaja shi jaham yana da aqida kuma nabi ta'dil me ta'dili kore sifofin Allah Allah baya ci Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah kaza Allah kaza duk wani sifa na Allah gaba ɗaya ya kore sai ya tabbatar da zatin Allah zati wanda ba shi da sifa to wannan yana daga cikin miyagun alƙidu na mai na ainihin jahan bin safwan kore siffofin Allah subhanahu wata'ala da kuma guluwi a wajen irja'i kaga kowa yana da alƙidu guda uku sun isa su zamanto hallaka ga wannan bawan Allah an gane ya bayyana da aƙidan ya yi guluwi wajen irja'i cewa me ma'anan guluwi wajen irja'i shine ya nuna cewa a duk aikin da bawa ke aikatawa Imani shi baya raguwa baya karuwa imani baya raguwa baya karuwa an gane ku. duk abin da mutum ya aikata kullum imanin shi yana nan guda daya kuma da imanin ainihin annabawa da imanin mala'iku duk ɗaya ne da imanin fasiki wanda ya fi kowa lalacewa wajen fasikanci duk imanin su ɗaya ne an gane suna da wani take latar zidu ma al'imani imani ma'asiya kama latar tanqusu ma al-kufri saban Allah baya cutarwa saboda abin imani baya ainihin karuwa saboda saban Allah kamar yadda yake da'a baya karuwa da'a baya raguwa kamar lati zidu ma al-kufr da'a kamar yadda da'a baya karuwa tare da kafirci kuma da su a wajen su imani guda ɗaya ne ba bambanci tsakanin imanin mutum girki da mutum banza dan mutum ya aikata alkhairi imanin baya karuwa don mutum ya yi sharrin imanin bai raguwa wannan ne mummunan aƙida na yanayin irja a gani a wajen jama'a bin safuwan al'imanu huwal ma'arifa imani shine sanin Allah kawai idan mutum ya san Allah to yana da imani ko da baya sallah baya azumi baya zakka baya aikin hajji baya baya baya duka na'am كانت هذه المقالة مقابلة القدرية ya kasance wannan magana yana yana kishiyanta yana fuskantar aqidar kadariya su ne kuma yan kadariya su ma kishiyan wa'annan ne su ne kuma masu nuna duk abin da bawa ya aikata shi ya aikata a gane masu guluyi suka ce ma daga cikin su duk abin da bawa ya aikata shi ya aikata Allah bai ma san yana yi ba sai idan yayi Allah ta'ala ya sani wa iyaz billah sai idan yayi sai Allah ya sani sannan sai Allah ta'ala Yi masa hukunci akan abin da ya aikata akwai masu ganin a ah, Allah ya san ya aikata amma kuma bawa shi ke shiryar da kansa yake batar da kansa Allah ba shi da iko wajen shiryawa ku batarwa kaga su mu'ayyanan suna nuna wayannan sun baiwa bawa karfi sun zare wa Allah ainihin ikonsa kaga wayannan kishiya ne na wayancan an gane ku wato wannan magana ya dawo ne a matsayin raddu fi'il mai da martani ga aqidar jabariya an gane na'am allati hadathat fi awaqir ahli sahaba wanda ya faru ne a ƙarshen zamani na sahabbai shi shi ma aqidar ya bayyana a ƙarshen zamanin sahabbai wa shafi'i ko na'am في أهل الصحابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمثل ما وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن العبد ليس بفاعل farkon wanda aka san shi a musulunci wato ga faɗin maganar cewa wai bawa baya aikata komai shi ne wa eh? Eh? kuwa shi ne farkon wanda aka sani a musulunci cewa ya ce lalle bawa ba bai aikata ko bai aiki duk wani aiki daga bawa ya yi ba shi ya yi ba shi ne wanda ya fara kawo wannan akida shi ne jahon bin safwan a turmuzi وقال أيضا في محل محل آخر نعم المصرم بأنه غير فاعل حقيقة wato wanda yake bayyanarwa cewa Allah ba shi ne mai aikatawa ba hakikatar wal jahamiyya su ne yan jahamiyya atba'u jaham bin safwan su ne mabiya jaham bin safwan wa man wafaqahum min al mutaakhirin da wa'anda suka yi muwafaqa da shi daga cikin malaman da suka zo daga baya kuma ce mutaakhirin malaman da suka bayyana bayan magabata an gane ku sarrash bi hada ahadun min as-sahaba ba a taba jin ɗaya daga cikin sahabbai ya bayyana da wannan ba wannan hakila na ainihin a jabariya kai haka nan hakila na qadariya ba a taba jin ɗaya daga cikin sahabbai ya bayyana ya bayyana da shi ba an gane ku lal a'imma al al'arba wala gairuhum an gane ko da a al'arba a ne ko wasu ba a taba jin wani ya bayyana da wannan hakila ba kaga wannan yana daga cikin abun sha'awa dangane da ainihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan na nuna mana idan malami ya tsaya ya dage ya karanta sosai to Allah ta'ala yakan taimaka ya sanya mai albarka ya to a cikin ɗalibansa su to babu wata wani irin cikin bid'a in ma an samu zai zama yan kaɗan ne an gane ko in dai malami zai tsaya ya karanta da aqida sosai to Allah ta'ala zai ceci ainihin ɗalibansa daga fadawa cikin miyagun addini an gane sai dai abinda ake samu na jarabawa ba a taba samu cikin sahabban annabi an ce ga dan shi'a ba ko cikin sahabban annabi a ce ga wani sufi ko ga dan qur'aniyun ko ga dan ƙadariya, ko dan jabariya ko dan kaza ko dan kaza kai duk wani mummunan aqida babu wani sahabi a cikin sa an gani kaga da za a samu sahabi a ciki kaga ba zai yiwu a ce wai aqidan musalafiya ba in an ce salafiya shi ma zai ce shi salafiya ne shi ma kowa zai yi da'awar salafanci cewa ni ma dan salafiya ne saboda akira na ta yi daidai da akidan wani sai ya faɗi wani sahabi to masha Allah duk sahabban manzon Allah gaba ɗaya yan salafiya ne ahlus sunna ne na'am wa tabi'ina lahum bi ihsan da kuma masu bin su da kyautatawa wala a'immatul muslimin ko kuma sauran a'immatul muslimin lal a'imma al arba'a ko a'imma arba'a ko wasu su babu wanda ya taba fadawa cikin mummunan aqida masha Allah gaba Assalamu alaikum. da da su a cikin zamanin a da su bayyana a cikin zamanin duka. da yi eh. ba su yawa shi ne a da ta sai ko ko da karin. ba malamai da yawa za ka giru sun tasiri mana. tunda idan ka faɗi magana wani malami zai faɗi kishiyar shi dole dole ya samu biya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ana abu firdaus abu firdaus ya ce هذه النقولات كما قدمت آنفا وإن النصوص كما يندل قبل تلازم na دليل السنة يرشدنا إلى أن علوم العالم suna amfani da mu suna shirya da mutuwa lalle ulumul ala wato ilmin muka na kayan aiki an gane an ce ilmuka na kayan aiki irin su nahawu irin su sarfu irin su balaga irin su adab irin su arut da ire-iren wa'annan ilmuka ana kiran su ulumul ala saboda asalin ilimin ba wai ana nema bane su da kansu karan kansu ana neman su ne domin suna shirya da mu zuwa ga wasu ilmuka an gane muna koyon nahawu ne don mu san ainihin ka'idojin larabci da nahawu da sarfu duk muna ainihin koya muna koyi ilimin balaga don mu san ainihin ma'anonin kalmomi to duk wa'annan ilimi asalin su ba wai ana nema ba ne saboda karan kansu ana nema ne don suna taimakawa wajen riskan sauran muka kamar yadda yake fatanya da tirakto ba wai ana siyan su ne domin ainihin su karan kansu ana siyan su ne domin suna taimakawa wajen noma an gane wannan ayi to wa'annan nusosin kamar da muka gabatar ɗazun suna shirya da mutuwa lallai ilmuka ulumul ala la yastagani an mutalibul ilm dalibin ilimi baya wadatuwa daga gare su lallai yana buƙatar ya samu ulumul ala in yana so ya zama dalibi cikakke wanda zai fahimci addini yana buƙatar ulumul ala ولذا كان من مشهور قول الإمام الشعبي يزا هنا Allah ya masa rahama. الإمام الشعبي fil kalam, رحمة اللغة في الكلام Shi في a cikin magana. Kamar gishiri ne a cikin abinci. wa in kana alminhu qad yastaghni anhu ba'd na duka cewa shi gishiri wasu sashen mutane sukan wadatu daga gare shi yanzu mutumin da yake da ciwon ainihin ciwon hawan jini ai yana wadatuwa daga ciwon suga daga gishiri daga gishiri an gane wani lokaci ma mutum lafiyar shi lauza gaba ya san gishiri na'am da ya zabin kasira saboda sabubba da yawa amma ulumul ala ɗalibin ilimi lallai yana buƙatar shi na'am ولذلك نقول saboda haka muke cewa al-lugha fil kalam afdalu min al-milh fi taam shi lugha a cikin magana yafi gishiri a cikin abinci na'am لأن المسلم لا يمكن أن يفهم domin shi musulmi baya kamata ya fahimci harshe na mai shari'a illa bi ta'allumi hadhihi al-lugha sai da ainihin wato koyon wayannan lugha din na'am wa hadha al-imam ash-shafi'i alayhi rahmatullah wato ga imamu shafi'i na Allah ya masa rahama ya kul yana cewa ala kullu an ya ta'allama min lisan al wajibi ne ga kowane musulmi ya koya daga cikin harshen larabci na'am ba balaga wato gurgudan abin da kokarin shi ya kai shi ya dage ya koyi ilmin eh, eh, ulumul ala din nan gurgudan kokarin na na'am hatta yashhadu annahu har sai ya ce da cewa lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad bawa zare ko manzon zare kuma wato ya karanta littafin Allah da wannan ilimin an gane ku yantiku bi zikri fi ma farada alayhi wato kuma yayi furuci da ainihin wato ambatan Allah fi mabturi da alayhi min at-tadbir na abin da aka fallarta masa na kamfara da al'amarin tasbihi da tahiya duk wannan mutum ya bi ka'idar larabci a cikin su mm. na'am kashfu shubuhat kashfu shubuhat الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقرنين مقرنين بسم الله الرحمن الرحيم الأمر الثاني والأمر الأمر نبي أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين للي متانا فرقو سنة كرة تارد الله سنة كرة وسمتاني wanda suke wato mukarrabai a wajen Allah an ce mutane mukarrabai su ne mutanen da suke kusa da Allah subhanahu wata'ala sosai na'am imma anbiya zuwa ne ne zuwa mukarrabai mukarraban nan na kusa da Allah su ne imma annabawa wa imma auliya ko waliyai wa imma mala'ika ko mala'iku duk wayannan ana kiran su muqarrabin muqarraban Allah wa yad'una ashjara wasu mutane suka kira kan bautawa bishiyoyi aw ahjara wasu kan bautawa duwatsu mudi'atan lillah wato masu fi hali kauni ha mudi'a lillah hmm. me yasa suke bautan wayannan suna bautan wayannan don kasancewansu masu da'a ne ga Allah an gane san asiya ba masu wato mutanen farko suna da hankali biye da nan mutanen farko in za su yi bauta sukan duba abinda baya saban Allah sai su bauta mai ba sa zuwa su bauta wa fasiki suna bauta wa annabawa kaga annabawa mukarraban Allah ne suna bauta wa mala'iku mala'iku mukarraban Allah ne suna bauta wa bishiya ai suna sassaka gunki ne su su bauta masa saboda ai gunki baya sabo tunda gunki baya sabo zuwa tunanin su in suka bauta ma Allah da gunki Allah zai yi gaggawan amsan addu'ar su saboda Allah subhanahu wata'ala yana jin nauyin Allah ta'ala yana jin kunyan wa'annan halittu gaba daya to in an bauta mu za a samu biyan bukata ka ji tunani irin na kafiri tunani irin na kafiri shine yana bauta wa gunki ne don gunki baya sabo kaza shi ka duba tunanin shi ya fi na kafiran wannan zamani da suke zuwa su bauta ma wanda baya sallah sai a bauta ma mutum a ce wannan wani waliyi ne ko wani shehi ne yana kallon ana sallah shi ba zai yi ba in ya gadawa ma sai ce ya yafi ba kowa sallah shi bai yi ba sai kuma ya lalata ka ya hana kai ya raba ka da Allah da suna wai kana bautan Allah ko to wannan shine za ga lokaci kana cikin sallah za ka zo ka yi alwala kai sai ya zo kawai ya sa kafa ya shura ainihin gwangwanin shi shege tafi na ya zai ma da za ka yi da sallah a yanzu mutumin da yake bi na ba sai ya yi sallah ba dan aljanna ne kawai su kaga wayannan mutane su ne manna illil khair su sun ƙi yin sallah kuma sun hana wasu mutane sallah kuma za ga cewa idan ya ƙi yin sallah yana yin amfani da wani dabara ne ta inda zai ƙi yin sallah ba mai zargin shi gaskiya shehi mu ko imamun mu wallahi gaskiya muna fatan Allah ya mu matsayi irin nashi ai matsayin da Allah ya ba shi ko imamu mu da za mu samu da mun ji daɗi kaga fa shi yanzu ya kai matakin da duk wani sallah ma yanzu ko ba ya riga ya rufe duk wani sallah ma yanzu ba sai yayi ba dan ma in yayi ma babu inda za a sa aikin aikin ya riga aikin ya riga ya cika imanin ya riga ya cika to yanzu in yayi sallah me zai me amfanin sallah a gare shi ai shi ya riga ya more wallahi kaga da ni ma zan samu mataki a ce yanzu zai da ya samu mataki a matsayin ya daina sallah ya daina azumi ya daina zakka ya daina aikin hajji kuma kaga shi yanzu ma sabon Allah ma in yayi ba matsala shi ya kai matakin da in yayi zina ko ya sha giya ko ya caca ko ya yi kaza bai shi da wani zunubi a wajen Allah wallahi ya more sai ga shegi yana tafiya yana wani alfahari alhaji sabon Allah yayi amma ban shi ake yi saboda ya riga ya gina mabiyansa akan wannan aqida din an gane ku wa ahlu zamani na yad'una ma Allah unasan min afsakin nas amma mutanen zamanin mu suna kira tare da mutane suna kira wasu mutane daga cikin mafi fasikancin mutane suke kira shine kamar yadda na faɗa mutumin da baya yin wani abu na ibada amma kuma sai ya tayyabin shi ya kowa imani yana zinace zinace yana luwadi ya kowa imani والذين يدعونهم هم الذين يحلون لهم الفجور من الزنا وإن نبس كرها سوني وإن دا سكي هل التامس فاجرتي سكي كمان فاجرتي كمان زنا دساتا وترك الصلاة دبر الصلاة وغير ذلك دوان ونن والذي يعتقد في الصالح شيء da mutumin da ya kudirce wajen bautan salihi ya kudirce wajen bautan na kirki aw alladhi la asu. ko ya kudurce wajen bautan wanda baya samu misal al misalin wanda ya kudurce wajen bautan katako wal hajar da dutse a wani mimman ya tafi da fi man shahiru fiska ya fi sauƙi fiye da wanda ya kudurce ga wanda aka shaida da fasikancinsa ko ba ka ba su mutumin da yake bauta ma ainihin annabawa ko kuma mala'iku ko kuma yake bauta wa duwatsu ya fi sauki a wajen tunani an gane fiye da wanda yake bauta ma wanda aka shaida da fasikancinsa da barnan shi kuma yake shaidawa da shi shi kanshi ya shaida da wannan abu an gane kaga a shikenan kafiran makka sun fi wasu mutane na zamanin yanzu wanda suke sallah ma suna sallah amma suna bautan annabawa suna bautan waliyai suna bautan shehunai an gane suna bautan wani bishiya na'am إذا تعقبت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان تبتر شوى للي وإن من ذا الله هي الإذن صلى الله عليه وسلم سوري كافر مكة sun fi inganci wajen hankali wa akhafu shirkan sun fi sauki wajen shirka min haula fiye da wayannan fa alam anna li haula shubhatun yuridunaha eh ka sani wayannan na wannan zamani in ga ya ce wayannan na wannan zamani yana nufin mutanen da suka yi kuluwi wajen zubanci ko suka yi guluwi wajen shi'anci wato sun kai matakin da sun rabe ne da ainihin sufancin da shi'anci amma babban aƙidan su ne kafirci an gane ko suna bautan kaburbura suna bautan bishiyoyi suna bautan abubuwa daban-daban misali to a wayannan mutane wayanda manzon Allah ya yata sun fi ingancin hankali kuma sun fi sauƙin shirka fiye da wayannan na wannan zamani masu da'awan su musulmi ne sun ma yi kalmar shahada hmm. na'am fa'alan bi anna li ha'ula'i shubhatun yuriduna kasani lalle nan suna da wata shubha da suke bujiro da ita dama dan bid'a da abin da zai aikata sai ya samu wani wani ainihin madafa ko ya samu wani dan shubha da zai labe dan ya cimma burinsa ba a taba samun dan bid'a da ya kawo wani abu na addini bai da abin da ya labe da shi ba to abubuwan da suke dan bid'a dan bid'a duniya gaba daya ba shi da hujja sai dai shubha ko ga hujja ya girgiza ka ya girgiza ka ne a matsayin gama garin mutane wanda ba shi da ilimi babu yadda za a yi malamin sunna dan bid'a a girgiza shi da shubhan shi ko da kaga abin yana da karfi sosai ka dauka kaman irin ainihin yadda annabi Musa ya ga ainihin karfin sihirin masu sihiri ne hmm. annabi Musa falan ma saharu a ayunan nasu wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim hmm. da suka jefa wannan shubha wannan sihiri su wannan wannan bishiya a wannan kai wannan sanda su sai ya sihirce idanuwan mutane ya firgita su wa ja'u bi sihrin azim sai suka zo da sihiri mai girma A nan Musa ya firgita ya dauka cewa wani wani kayan gabas ne amma sai Allah ta'ala ya nuna ma annabi Musa kaka ji tsoro in naka an tala'ala hmm. wa alki ma fi yamini ka talƙaf ma sana'u ka jefa abin da ke hannun dama ka zai haɗe da abin da suka aikata inna ma sana'u kai da sahir hmm. kawai abin da suka aikata makirci ne na mai sihiri wala yuflihu sahiru haisu ata mai hmm. sihiri baya samun nasara duk inda yake yanzu da ka dan bid'a zai iya kawo shi haka girgiza kaka girgiza kwantar da hankalinka in kai malami ne zai kai bincike in kai malami ne kana zuwa kana bincikawa ka karanta qur'ani da kyau ka karanta hadisi zaka cewa nan take ka samu abin da ya warware shi wala ya atunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa atam tafsira mm. da ka duk wani hujja da suka zo Allah ce za zo maka da gaskiya ko mafi kyawun fasara wanda zai yi da wannan shubaha su an gano wannan in kuma dalibin ilimi ne tambayi malamai fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota hankula ku ku sani ba na'am wa hiya min a'zami shubayhi wannan yana daga cikin mafi girman shubuhohin su wasbi sam'aka li jawabiha ka kasa kunnanka domin jawabinta Ka ah. kafa kunnanka domin jawabinta na'am bi sur'a kitabu tauhid eh Muhammad bin Abdul Wahhab بسم الله الرحمن الرحيم fihi masail a cikin karatun na akwai matsaloli eh, cikin babu mina shirk iradatul insan bi amali duniya ko hmm. eh. Eh, al'ula na farko iradatul insan ad-dunya bi amali al-akhirah shine mutum yayi nufin duniya da aikin lahira yayi nufin duniya da aikin lahira aikin lahira kaman sallah azumi zakka aikin hajji sai mutum yayi nufin duniya da shi kuma kaga ai sallah aikin lahira ne azumi aikin lahira ne aikin haji aikin lahira ne amma sai ya zama mutum yana aikata shi ne don ya samu abin duniya to kaga wannan ya zama to hallaka ga wannan mutumin na masaniya eh tafsiru ayatul hud fassarar ayar nan na suratul hud hmm. eh, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun hmm. ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar a gane to mutum ya san fasarar shi na'am na'am asalita na uku tasmiyatul insanil muslim in abdul dinar kiran mutum musulmi bawan dinari wa dirham ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham wal khamisa ta isa abdul khamisa Allah ya kira musulmi ba sai Allah ya kira shi bawan dinari kaga an kira mutum bawan dinari kenan yana bautawa dinari kenan kenan yayi ridda kenan kamar ba mutanen da aka kira abdul dinar da dirham da sauransu musulmi ne an gane wannan ko kenan kiran shi abu bai sanya ya zama kafiri ba wannan ya zama raddi ga mutanen da suke farfaganda suke kazafi ga muhammad bin abdulwahab suna cewa shi din nan baya bambanta tsakanin kufurin asgar da akbar an gane ko sufaye sun yi amfani da wannan farfaganda don bata shi cewa muhammad bin abdulwahab rajulun ne takfiri yana kafirta mutane babu ka'ida an gani sun yi ta yin wannan da ba dan Allah ya sanya Saudiya ya ba su malamai da suke karantarwa suka yi wallafa wallafa ba da wannan ƙarya ya yi tasiri an gani yau da gobe yau da gobe idan mutum yana ƙarya asirin shi yakan tunu a yan wahabiyawa kawai kafin ta mutane suke ba ka'ida sai a ga cewa yan wahabiyawa ma sun fi kowace ƙungiya duk ƙungiyoyin nan na musulunci wahabiyawa sun fi kowa ainihin gudun kafirtawa din har ma sun yi rubuce-rubuce wajen kokarin an karanta mutane da kafintawa to shi yasa wannan shubha yanzu kamar ba a cika kawo shi ba yanzu amma a da yana daga cikin abin da ake bata ainihin salafiya da shi a gani to kaga yanzu kuma abin da ake amfani da shi yanzu mutanen da suke adawa da salafiya yanzu suna amfani da wata kalma madakhila wallahi wani bawan Allah jiya mun tattauna da shi shi ne kawo ziyara dangane da abin da ya shafi Madafina ita ce mun yana yawan jin wasu malaman sunna suna magana kan madafina. shi ne nake rikicin wallahi ba wani abu bane nace wa'annan mutane yan siyasa ne yan farfaganda ne nace nan gaba nan da wasu shekaru wannan kalma za ta kau in har suna fito da magana kamar suna ƙara ɗaukaka ba suna ƙara ɗaukaka wannan malami ne mai suna Rabi'u bin Hadi al-Barkali kamar yanda masu cewa wahabiya wahabiya kaga sun ɗaukaka muhammad bin abdul wahab gashi yanzu ya bayyana propaganda ne to shi ma haka wannan malami duk abin da suke faɗa wallahi mafi yawa ƙarya ne kuma abubuwan da suka faɗa na gaskiya sun murna shi ne daga yadda yake kaga shi ma ya zama ƙarya to duk abin da suka faɗa kaga wannan malami yana da littafi kuma ana karantawa nan da wasu shekaru za a ƙarya ta to shi ma kazalika duk irin propaganda za ga yan shi'a suna yan wahabiyawa yan wahabiyawa su kuma yan ikwanin musulmi da yan haddadiyya da yan sururiya da yan kudubiya da yan waye sai su ce madakhila kaga mutum yana yawan amfani da wannan kalma yana so ya bata wani babban malamin sunna ne mai karanta da akida da tauhidi mai raddi ga yan bid'a da yan hizbiya na'am الرابعة نقول تفسير ذلك فسر ونن Cewa lallai lalle in ba shi fa sai ya yarda. wa illam yu'ta idan ba bashi ba sai ya fushi alaman gane abdu dinar kenan shi wa dinar kawai kudin ka yake so an gane in ka bashi kudi ya yarda da kai in baka bashi ba tafiya tafi ya zazzage ka eh, eh to alaman gane mutum kenan yana sallah yana azumi yana zakka kuma ya yarda da musulunci amma yana son kudi son da duk wani mu'amalar da yake yi yana yi da zai samu kudi in za ka bashi ku shirya da shi in ka hana shi ku bata an gano wannan ko to wannan shi ne kaga wannan shine irin dabi'a da yawa daga cikin yan siyasa na wannan zamani. dan siyasa an kaga yana yin ka ya yi ka ne kaga yana campaign ɗinka wani abu na duniya yake so ya samu idan ka samu mulki ka hana shi to ya rinji zagin ka kenan a da baka da aibi za ka yi wankakke ne wani annabi ne masu amma da zaran ka ki bashi mukamin da yake so ko kudin da yake so to sai ya kwakwalo wasu aibi a shaida ma ya san da wannan aibin ya je gidan rediyo yana zagin ka to irin wannan mutum zai zo ya ma kamfen din wani to galiban masu kamfen ba suna kamfen ne saboda Allah suna kamfen me za su samu to mutumin da yake me zai samu din nan shi Abdul Dinar A gane musulmi ne shi amma fa baya zai ce ma ai Allah ya hana aikin banza ko bature yake ba? bature ya hana aikin banza sai ya wanke ma ɗin siyasa ya mai mara da shi wanda kasar sai da yadda ka san mala'ika mai kusurki to da zaran wannan ɗan siyasa ya cike ya hana shi sai a ƙuro kurakurai sun fi ɗari ya je gina rediyo ai ɗan siyasa kaza mutum banza ne kaza to da ka san mutum banza ne me yasa ka ɓoye mana saboda ana baka abin duniya to mutum irin wannan a yi hankali da shi a gani duk mutumin da ya zo yana mu'amala da wani malami saboda yana da abin da yake so ya samu a wajen shi na abin duniya to wannan mutumin ma shi ma kanshi abdul dinar ne an gane na to dan misali mutum za a iya ɗaukar idan kana tare da an san kana da manya tare da kai ana raban ka saboda manyan ne shi ma duk ya shiga ya shiga wannan yanzu akwai akwai mutumin da yake malamin addini in an san cewa yana da wasu manya wanda zai iya sa hannu a ba mutum aiki sai wani kawai zai sa littafin ahalari a gaban shi ya sa ahalari ne ana sadaka ne ana karuwa ya sa wannan littafi ne saboda ya samu dama wata ran a ce yana da cikin manya-manyan ɗaliban malam a karmakalla wallahi wannan dan ɗan abin da ke dan nema dan aikin refinery din nan ko zai dan samu wai shi ne ɗa? ko dan aikin civil defense ma na samu a karmakalla duk da zaman banza tun da ne muna tare da ku Allah ya haɗa mu da ku Allah malam ka taimake mu dalilin zaman tare da kai kenan duk zaman da na yi tare da malam ya san fa manya bai taɓa neman aiki ba Yai ta zagin malam duk karatun da malam ya baka bai sheka ba dama babban alaka tsakanin mutum da malami shine mai karatu in malami ya baka ilimi yadda ya kamata duk wani gata na duniya da lahira ya maka to kuma wayannan mutane da kake ganin kila malam ya san su kila kai ke ganin cewa malam ya kai wannan matakin da zai nemo maka shi malam ya san bai kai ba akwai irin wannan malam ba duk yanzu wanda ya sa mu hannu ba an gama amma ka ga na zauna shekara kaza muna tare da shi ba abin da ya mun shi ya manta malam yana da yan uwa yana da yara duk ba abin da aka mun. a gani to irin wannan mutane zaka suna ta wani kaddara wasu abubuwan da babu kaddara wasu abubuwan da babu su ne ga mutum yana ta kirkirowa yana jinginawa yana ta wallahi malam ya kai wannan matakin da zai yi mun kaza an gani da ya san irin kukan da malam ke yi cewa bai kai ba da ba zai faɗi wannan magana din ba na'am alkhamisa na biyar kauluhu ta isa wa takasa cewa da yayi ya tabe kuma ya ci baya duk mutumin da yake da irin wannan sifa bawan dinari bawan dirhami bawan labule bawan katifa ya tabe yayi hasara ya tabe yayi riba ya koma baya shi baya ci gaba asadisa na shida qawlu wa idza shika falan takasha cewa idan an soke shi da kaya idan kaya ya soke shi kada Allah ya sa ya iya zara kayan idan kaya ta soke shi kada Allah ya taimake shi wajen zara kaya din kenan idan ya samu wata matsala Allah ya bashi da matsalar shi kada Allah ya kusa mai da wannan matsala tunda shi bawa ne na dinari eh as-sabi'a as-sana'u 'ala al-mujahid kyakkyawan yabo ga ainihin mai jihadi fi sabilillah wanda aka siffanta shi da wannan sifa din hmm. an gani wani sifa aka siffanta shi da shi shine tuba li abdin akhidh bi anani fardihi fi sabilillah hmm. sarki ya tabbata ga bawa wanda ya riko da ragaman dokin shi fi sabilillah ash'asa akbara ash'asa ra'suhu mukbarratan adamahu kanshi ya yi kura sannan digadigansa sun yi mai wato a kanshi ya yi gizo kai kanshi ya yi gizo ya yi busu-busu kuma digadigansa diga shi nan sun yi kura in ya kasance a cikin wato gadi kamar nan sa shi wajen gadi shi cewa ya yi gadi kada ya bari makiya ya zo to za ga ya tabbata inda aka sa shi duk inda aka sa shi din nan baya ɗagawa daga nan zai tabbata a nan kuma ya bayar ya yi aiki a bisa amana hmm. sannan in ya kasance cikin dakaru masu yakin ƙasa to zai tabbata a wajen ba zai bar wajen ba kenan duk inda aka sa shi yana bin umarni kuma zai tabbata a wajen in an inin zina labi uzallahu idan an nemi izinin shi ba a bashi izini shi irin wannan in an nemi izinin shi za ka ga aka kai irin ta'azana hmm. idan ya nemi izini ba a ba shi izini so za ka ganshi za ka ganshi ya yi kura, ya yi gizo ya yi kaza kana za ka ce wannan mutum ba shi da komai talaka ne fitik in ya nemi izini ba za a ba shi izini ba in ya yi ceto lami shafa. ba za a ba shi ceto ba in ya zo ya nemi ceto saboda yanayin shi za a gan Kasa mutane suna duba yanayin ne su ma abu galiban in sun ganka talaka fito kai za ka ɗauka ka musu laifi ne ko sallama man kai ka maɗa sai ka matsa mai da sallama wallahi shi wannan kullum ya zo shi damuna da sallama baka da wani laifi sai talauci eh, amma da kana da wadata sallaman ka kima gare shi ka ka yi in kaɗan jiyo zai ɗauka kai ya sallama ne. alaikum ga da sauri yana wani lokaci ba ka ɗan kalle shi ne kawai sai sai ga ya kwado sallama sai ga ya ce wa alaikum salam ya ɗauka mai sallama ne amma kai din nan da kake talaka sallaman ka ba an kai ka dame shi ne ma shi wannan an gane to irin wannan kaga irin bawa mutumin da ya rike Allah mutumin kirki duk yadda ya kasance talaka ya kamata ka so shi ka mutunta shi yadda magabatan mu su magabatan mutum suna son mutum suna mutunta shi ne lura da yadda ya rike addini to wala ina son wani me yasa ya rike addini sosai amma yanzu ana son ka ne saboda wayanka mai zafi ne ce wallahi wani kaga wayan da ya rike sai a ita mu'amala da kai musamman mata idan kina da waya sai kawaye babban waya kina da zaga wata haske sai ki samu kawa wanda waya na rubuta sai ki rage da gidansa kuma za ku yi mamajin wannan wallahi haka ne ba akan waya wasu tana da waya mai zafi wanda ake daukan hoto da shi ake kaza ake kaza da shi sai ka kawaye na ta kawo mata ziyara ita ba san wani da ta ta yi ba abin da ya shafe su da wannan <laughs> وإياك بالله كتاب التوحيد الفوزان نعم كتاب التوحيد الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن كثير رحمه الله تعالى العلامة ابن كثير الله يمثل ما يأتي هذه wannan aya mai girma asali ne mai girma wajen koyi da manzan Allah sallallahu wa afali wajen maganganunsa da ayyukansa da halayensa نعم ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي يسا الله تعالى ya شمتا mutane da yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam eh ranan yakin a eh a cikin haƙorinsa, a yi koyi da annabi wajen haƙorinsa, a yi haƙori wajen juriyansa da kuma wajen tsaron daku da kuma wajen ƙoƙarinsa, irin wajen jajircewa wajen abubuwa da kuma yadda manzon Allah in ya shiga cikin tsanani ya ta addu'a yana jiran kwaranyewan wannan tsananin rabbi ya azza wa eh in mutum musulmi Allah ya zarabe shi to yayi ta addu'a yana fatan Allah ya kwaranye mai wannan tsanani to manzon Allah in ya shiga cikin tsanani ya san wannan tsanani baya dawwama Allah zai kawo sanda Allah zai kusar da wannan tsananin domin koyi da manzon Allah akwai mutumin da in ya samu tsanani sai ya dauka shi ya gama hallaka kawai yana ganin tsanani ya zo shi kenan shi bai sa abin da yau Allah ba Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza to shi manzo Allah duk sanda ya shiga tsanani to yana jiran lokacin da Allah zai kwarange shi ya san wannan wani jarabawa ne yana amfani da ayan nan inna ma'al usri yusra lalle tare da kowane kunci akwai sauki yana biyowa baya insha Allah eh nam. ko ba ture fa arni cewa yake wai no condition is permanent amne ba duk halin da ka samu kan kwantar da hankali wani lokaci zai gushi eh nam salawatullahi wa salamu ila Allah da amincin Allah tabbata a gare shi a dawwame har zuwa tashin kiyama wa da zakara Allah rasul hakika Allah ya maimaita da'a ga manzo da bin sa fi 40 mawdi'an a cikin misalin wurare guda wurare 40 min al-Qur'an eh da'a ga manzo da bin sa wajen wurare 40 Allah ya ambata a cikin al-Qur'ani wa in tudi'uhu tahtadu mm. wa adi'u Allah wa adi'u Rasul wa adi'u Allah war Rasul mm. an fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri ya ayyuhal alladhina amanu stajibu lillahi hawla ri arba'in ba Allah ya ambata dan ya nuna ma muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ka fahimci musulunci da kyau ban kai watsi da manzon Allah kaga ɗan qur'aniyun sai riga sun fasa tun daga nan wajen mm. masu cewa qur'ani zalla ba ruwansu da manzon Allah an gani kowane ɗan qur'ani ya mai da shi da kanshi ne manzan kanshi a gani shi wato manzan Allah ba manzan Allah ba ne manzan Allah da baki ne yake manzan Allah amma a aikace shi ne manzan kanshi zai ɗauki ƙura'ani ya fassara yadda ya ga dama don cimma burinsa to kaga irin wayannan mutane sun yi watsi da manzan Allah ba ruwansu da shi sai dai kawai a wajen kama sunan shi kawai a gani su kuma sauran mutane yan bid'a suna kiran sunan manzan Allah amma ba sa mutunta hadisi yadda ya kamata a gani hadisi kawai suna aiki da shi ne in ya dace da ra'ayinsu ba wa iya kulla gumul haka ya tu ilayhi mus'ili idan suna da gaskiya sai ga suna zuwa suna towa ga hadisi ga manzan Allah suna miƙa wuya Sun suna da gaskiya in ku kasa ga aya ko hadisi hadisi bai goyi bayan su ba sai su ce hadisin khabaru ahad ne Eh, ko hadisin sai su fasara hadisin wani irin fasara ko za a yi tawilin wannan hadisi ko abin da ya kama da shi na'am na'am a waje ila ma'rifati ma a jini wato rayuka suna matsar bukata zuwa ga abin da manzan Allah ya zo da shi na'am wattiba'u ha kuma da bin manzan Allah ila ila ta'am fiye da yadda suke bukatan abinci ba fiye da yadda suke bukatar abin sha wato dan adam rai yana bukatar rai ya fi bukatar ilimi sanin Allah mm. ya fi bukatar sanin manzan Allah fiye da yadda yake bukatar abinci da abin sha fa inna ta'ama wa sharaba idza fata al-husul lalle abinci da abin sha idan ainihin samun shi ya kubuce idan samun shi ya kubuce eh mutuwa na faruwa a duniya ko idan mutum bai samu abinci ba da abin sha a nan duniya ya mutu amma kuma yana iya shiga aljanna wane ya fuskanci tsananin yunwa da tsananin talauci talauci da ya kashe shi amma kuma gashi aljanna ke eh. wada'atul rasul wa tiba'ahu idza fata hasal al amma kuma yin biyayya ga manzo da bin sa da bin idan wayannan biyun suka kubuce shi to azaba yana tabbata da kuma tabewa mai dawwama azaba yana tabbata da tabewa mai dawwama وقد أمر صلى الله عليه وسلم باقتداء به في أداء العبادات إيه تزار مسيح نظام بسن ainihin manzan Allah da darajar manzan Allah ba to tabewa da wawan bai ke samun shi ba shi ba aljanna mutumin da ya hasara bai san manzan Allah ba dan wuta ne shi ko amma mutum na iya shiga aljanna yana jin yunwa saka talauci bai daga cikin alaman cewa Allah baya son ka kamar inda yake wadata bai daga cikin alaman cewa Allah yana son ka amma kuma rashin sanin hadisin manzan Allah da sunan manzan Allah alama ne cewa Allah baya saka duk mutumin da kaga bai san hadisi ba ko baya aiki da hadisi to ba ruwan Allah da shi yana mutu yana jiran mutuwa ne kawai shiga wuta eh? fal yahzar allazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim na'am wa an tu'addi ala al-kayfiyya wa an tu'adda alal kaifiya kuma a bayar da ita akan ainihin kaifiya allati kana yu'addiha biha ga ga sifa wanda manzo Allah ke bayar da ita da yake bayar da ainihin shi wannan sunna da shi na'am sallallahu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah dan ku bayar da salla, yadda manzo Allah ke salla. wa qala khuzu anni manasikakum ya ce ku riki ibada na haika na aikin hajji daga wajena na'am ibada na aikin hajji ku rike shi daga wajena qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki wanda baya cikin umurnin mu fa huwa radd to an mayar masa na'am wa qala man rajiba an sunnati fa laysa minni duk mutumin da ya kyamaci sunna ta to baya tare da ni ila ghairi zalika min an-nusus allati fiha al-amru bin iktida'i zuwa ga wani wannan daga cikin nusus wanda a cikinta akwai umarni da koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam mukhalafati da hani daga saba masa mu'atul i'tiqad kalas wa alaikum salam eh. ai da mutum mutum da yace ba hadisi lazim magana shi bai yarda da qur'ani bane inda ya yarda da qur'ani ai qur'ani ya nuna akwai hadisi bai shiga dan qur'aniyun ba inda da gaske qur'ani yake bi ya kamata ya fi kowa ma imani da hadisi to zai zama yana da awon qur'ani amma bai imani da hadisi ba kaga wannan babban qur'ani ne ko mutumin da yake da awon shi ba malike ne amma yana kora hadisin manzo Allah babu talazu tsakanin mazhaban malikiya da kora hadisin manzo idan mutum yana da awon malikiya ya kamata ya fi kowa sanin darajar hadisi ya fi kowa kokarin aiki da shi bai kira hadisin manzo Allah bola kuma yana da awon malikanci yaya ba malike ne malikancin shi irin na kazi iyad ne irin na ibn abdulbar ne irin na baji ne irin na ibn abdulhakam ne to malikancin wa yake bi irin na imam malik ne shi kanshi na in kaga malik bai aiki da wani hadisi ba wani shubha ne ya same shi akan abun ko hadisin bai bayyana a gare shi ba hmm. amma ya karanta da ɗaliban shi duk da hadisi ya bayyana ku yi aiki da shi yasa ma ɗaliban maliki an ka duba ashifa na qadi iyad kaga yadda ya ba hadisin manzon Allah muhimmanci za ga wa'inda mutane marasa kunya masu da'awar malikiya na Kaduna ƙarya suke ba malikawa bane sun rabe da malikiya ne dan su rusa malikiyan dan su rusa sunna na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abin da yake faruwa na wannan da da ita to tambayar da dan uwa ke yi abin ya faru dangane da da kashe wannan yarinya ita ce ya ta ba debora ita debora wato kirista ce kuma ta zo ta aikata wani abu wanda ya nemi ya rikita najeriya ga baki daya ita wannan yarinya tana jami'a ne na sakkwato tana yin karatu an tana ainihin poli ne ko koli na kwato ko kwaleji ah, to wannan wannan baiwa Allah ta yi wani magana wanda wannan magana ya kawo fitina sosai tsakanin malamai tsakanin mutane ɗaliban ilimi har daga magarin mutane inda an ce ta buɗe mai an buɗe wata buɗe wani abin nan whatsapp har ko kuma ce facebook wanda suke tattaunawa su ɗalibai dangane da abin da ya shafi assignment da sauran abubuwa idan an ba da asamin za ka tura wa ɗalibai da ce to an ba da asamin kaza kowa ya aikata in ana so a kwafi nota sai su sanar da su in an dawo hutu ta sanar da su to sai aka samu wasu daga cikin musulmi sai suka turo gaisuwan juma'a suka turo wani abu wanda yake da alaka da musulunci to shi ne sai wannan baiwa Allah take cewa bayan Allah wannan fa abin da kuka turo ba fa shine abin da aka buɗa ainihin wannan guru domin sa ba an buɗe wannan gurbi ne domin assignment domin kaza domin kaza ku daina turo mana wannan abubuwa irin na musulunci abubuwa na muhammad sai ta faɗi wani abu take muhammadu kaza sai ta zagi manzan Allah ta faɗi wani magana na batanci ga manzan Allah to kuma da ta faɗa din sai aka ce kin san abin da ka faɗa kuwa ta ce an faɗa na ce kaza sai ta ƙara maimaita abin da ta faɗa na zagi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to nan take abin ya fusatar da ɗalibai har ya zama to ɗaliban sun nemi ta maimaita ta maimaita kuma an riga an ɗauka duk duniya an ji an gani to tun da duk duniya an ji an zagi manzo me ya kamata da musulmi da wanda ba musulmi ba su faɗa dangane da wannan magana an zagi manzo to zagin manzon da aka yi ta zaga ne a gaban kai musulmi kai musulmi yanzu kana nan sai wani ya zagi manzon Allah a gaban ka ya za ka ji a jikinka a matsayinka na musulmi kaga dole hankalin ka ya tashi ko to sai hankalin musulmi ya tashi kuma suka nemi ta maimaita ta maimaita ina ganin wasu daga cikin musulmi saboda irtiali kawai nan take ba san san da kawai suka dauke ta ba kawai sai suka kai ta lahira sai zaman to musulmi sun kashe ta to wannan kisan da suka yi mata bayan sun kashe ta suka dauki sanduna suna ta bubbuga mata suna ta bubbuga mata suna banka mata wuta duk gaba ɗaya saboda jin zafin abin da ta aikata to wannan abin da ya faru sai ya sanya aka samu mutane da ra'ayi daban-daban dangane da wannan abu akwai masu kallon ita wannan baiwa Allah ba ta yi laifi ba su wane ne masu laifi musulmi akwai masu wannan ra'ayi kawai ita wannan yarinya ai tana da iko ta faɗi abin da yake tare da ita ai dokan demokuraɗiyya ya ba ta dama abin da ya kira wato freedom of speech tana da freedom of za ta iya magana da ta dama ta zagi manzan Allah ta zagi kowa an fahimci wannan ayi to akwai masu wannan yadawan suna ganin kaza to irin wayannan masu ra'ayin in za su yi raddi cewa suke musulmi ba su kyauta ba dan an zagi manzan Allah sai ka ɗauki mataki ya kawai ka zo ka kashe mutum ka san muhimmancin rai kuwa su suna duba muhimmancin rai ne ba muhimmancin manzan Allah ba ya ko da an zagi manzan Allah su a wajensu ba matsala ba ne su a kasan muhimmancin rai kuwa ka zo ka ɗauki rai wani ma zai ce kafirin amana ka kashe shi to an samu wasu malamai wanda suka yi irin wannan maganganu suka nuna ma idan ma irin wannan abubuwa zai hana mutane ma shiga musulunci irin wannan abubuwa zai sanya a wajen ma zaɓe zaɓen mu. shi babban abin da ya zaɓe shi zaɓe na demokuraɗiyya yawa a bari shi ta zagin manzan Allah ko da an gaji duk da suka yi mai haƙuri saboda su ba mu ƙuri'a ba ku so su ba mu ƙuri'a ne ku ce ai da ko sai ku kyale shi annabi an kira shi mai sihiri an kira shi kaza an kira shi kaza a gani su kaga yana daga cikin rashin sanin cikin jama'a an kira annabi mai sihiri a yaushe an kira shi boka a yaushe a lokacin da annabi ke raye kuma lokacin da annabi ke da ƙarfi daula na hannun shi ko lokacin da yake raye a maka kaga lokacin da yake raye a maka yana da ainihin ƙarfin da zai iya zartar da wani hukunci babu a lokacin nan an kira shi mai sihiri an kira shi mahaukaci an kira shi boka sai Allah ta'ala yake ta bashi hakuri wasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi daykin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun har gashi nan wasbir li rabbika fa innaka bi ayunina wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibul hud iz nada wa huwa ga ayoyi da yawa wanda Allah ta'ala ke ta ba manzon Allah hakuri saboda a lokacin ana cikin marhala na rauni amma lokacin da aka zo marhala na Madina ani manzon Allah ya zama shine shugaba na musulunci gaba daya shin idan an gaji manzon Allah me yake faruwa to wayannan malamai sai su datse sai su dauko marhala na Makka sai su kai watsi da na Madina kaguwa wayannan kenan sannan akwai na biyu su kuma sun duba bangare na manzan Allah Manzan Allah ya fi kowa duk duniya gaba ɗaya ba mai daraja na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi ba su da wani wanda suke ganin darajar shi wanda suke ganin cewa ya cancanta a mutunta kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wani gata na duniya da lahira manzan Allah ya mutu Manzan Allah ya same cikin bata cikin kafirci cikin duhu na ainihin jahirci cikin jahiliya manzan Allah ta'ala ya zo ya yi da'awa ya fitar da su daga wannan ko laɗar manna lahu alal mumini in ba asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatin wa yi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima, wa in kanu min qabl lafi dalal mubin saka manzan Allah duk wani irin gata ya yi mana da ba dan manzan Allah ba da muna cikin fata da muna cikin duhu na jahilci duhu na jahiliya duhu na miyagun al'adu manzan Allah ya fitar da mu daga cikinsa. sa ya shigar da mu zuwa ga haske na musulunci to tunda dai manzo Allah ya mana haka duk wanda ya zagi manzo Allah kawai hukuncin shi kisa dama wannan ijma'i ne na malaman sunna gaba daya babu wani sabani wajen malaman sunna cewa zagin manzo Allah ba to ba daidai ke da zagin sauran mutane ba an gani da zagin manzo Allah cin mutuncin wanda ya zo mana ne da duk gatan da ya ko wani gata saka idan mutum ya zagi manzo Allah kamar yana so ne ya rusa musulunci gaba daya sakamakon mutum ya zagi manzan Allah ga masu wannan fahimta shine kawai hukuncin sa kisa an gani? to su kuma wayannan suka ce wannan hukuncin sa kisa babu ruwanmu da wanda ya dauki matakin kawai duk wanda ya ga an zagi manzan Allah nan take kawai ya kashe yanzu komai ya faru ina ba gano wannan akwai masu wannan fahimta din da sauransu so suna kallon to in an zagi manzan Allah sai ka jira wani hukuma sai ba sai ka jira wani hukuma ba kawai kai ka ɗauki mataki da kanka misali to wannan shine ra'ayi na biyu ga masu fahimta din an gano wannan ko tabbas ina ganin su sun yarda cewa hukuncin zagin manzo Allah kisa amma daukar mataki yana hannun wa yana hannun kowa kawai an gano wannan ko to kaga wannan shine mazhaba na biyu sannan akwai mazhaba na uku masu ganin zagin manzan Allah abu ne wanda baya kamata musulmi su yi haƙuri da shi zagin manzan Allah kawai duk wanda ya zagi manzan Allah za a kashe shi amma wane ne zai yi kisan shi ne ra'ayi na uku su suna ganin in an zagi manzan Allah a ɗauki hukuncin a kai zuwa ga mahukunta a miƙa musu an gane wannan ko in an miƙa musu za su yanka hukunci to su masu shubuha na farko sai suka ce ah kafiri ya yi kafirci duk kafircin da ya yi an gyare shi to don ya yi zagi ne kuma za a ɗauki mataki a kan shi shin zagin da ya yi da kafirci wanne ya girma eh? to ya yi kafirci an gyare shi amma kuma ya yi zagi ya ɗauki mataki a kan shi an gane to sai aka ce musu wannan abin da kuke faɗa shi ne wato kun gina hukunci ne da ka kuma addini ba a so a gina hukunci da ka idan muka duba tarihi na musulunci gaba daya manzon Allah ya zauna da kafiran amana kuma kafiran nan ahalu kitab suna zagin Allah kullum a cocin su. suna zagin Allah kullum a wajen bautan su. suna kaza suna wasu irin bauta kala-kala amma kuma an ba su amana an zauna da su kuma an san kafiran ne amma kuma manzan Allah bai taɓa yin haƙuri ga wanda ya zage shi ba idan ka zage shi a cikin marhala na madina manzan Allah yana ɗaukar mataki a kan mutum misali an gane wannan ko? to a duk lokacin da manzan Allah ya riga ya samu ainihin ƙarfi ya zama to yana rayuwa a madina duk mutumin da ya zage shi manzan Allah yana ɗaukar mataki a kan shi akwai ka'abu bin al-ashraf al-yahudi lokacin da yake ta zagin manzan Allah kuma yana sanya kananan yara yana biyan su kuɗi suna yi ma annabi zambo ai manzo Allah ya aika an kashe shi manzo Allah ya faɗa ya ce malli bi ka'ab ashraf innahu qad azalla wa rasula wa nake da shi da zai dauki mataki akan ka'ab mashraf a bil ashraf domin lalle ya cutar da Allah da manzo sai manzo Allah ya nuna zagin da yake masa din nan ya cutar da Allah da manzo dama Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah lalle wa'annan masu cutar da Allah da manzo an tsine musu duniya da lahira to saboda haka zagin manzon Allah cutar da Allah ne da manzo ko manzon Allah ya fassara da kanshi malli bika ka'abdul ashraf innahu qad aza Allah wa rasulahu ya ka samu wasu sahabbai suka ce za su sun doki mataki za su kashe shi kuma suka bin shi har gida suka aikata mishi suka dawo sun kashe shi kaga da wannan suka ce kenan idan mutum yana kafirci an gane za a iya kyale shi akan addinin shi har ya zama kafirin amana to amma yana cikin daular musulunci ko baya daular musulunci yana zagin manzon Allah an gane ko to zagin manzon Allah yana da hukunci na musamman banda ainihin kafircin kafiri bayan kafiri ya yi kafirci an gane akwai mai bautan gunki an kyale shi akwai ainihin masu bautan annabi isa akwai masu bautan uzairu akwai masu bautan kaza aljanu amma duk an zauna tare da su amma da zaran ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukan mataki a kanka kun fahimci wannan ko akwai daga cikin sahabbai akwai ibn khadal ibn khadal al-yahudi an gane wannan ko wato asalin shi ya musulunta manzon Allah ya aiwatar da shi akan sadaka annabi ya bashi hukuncin kulawa da ainihin sadaka a lokacin da annabi ya bashi hukuncin kulawa da sadaka ya zama shi ne shugaba to suna cikin tafiya tare da sauran sahabbai sai ya kashe ainihin abokan tafiyansa da ya kashe shi kuma ya zo ya yi ridda ya zo ya haɗu da mutanen makka sai ya zamanto yana cin mutuncin manzan Allah an gani ya ci amana ya kashe ainihin abokan tafiyansa ya zo ya yi ridda ya zo yana zagin manzan Allah yana cin mutuncinsa suna fata ga laifuka nawa ya yi uku to a cikin laifukan nan gaba ɗaya da ya yi kun ga ya yi ridda idan mutum ya yi ridda mai hukuncinsa man badala faɗa tulu. ko to amma idan kafin a kashe shi mai ake yi ana neman ya tuba za a ba shi kwana uku zai tuba idan ma ya ce bayan kwana uku a dan ƙara mai wata ɗaya ana iya ƙara mai ku ba bani wata ɗaya sake sanani za a iya ƙara mai Ga shi ya yi ridda kun gane wannan ko to sannan kuma dangane da kuma kisa da ya yi ba ya kashe abokin tafiyarsa abokan aikinsa ya hukunta wanda ya kashe ainihin mumini kaga annan nasa bin nafs ya kashe shi ma za a yi mai za a kashe shi to kuma in za a kashe shi din su kafin a kashe shi sai an yi mai ومن ومن man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusru fil qatl انه كان منصورا ko faka za a kama shi ba wa kawai za a kama shi don ya kisa ko a kashe shi bane yana yin kisa za a dauke shi a miƙa mawa a miƙa ma ainihin waliyai hukumar za su kama shi sai su miƙa ma dangin wanda aka kashe din sai ce to ku an kashe muku ɗan uwa yanzu al'amari na hannunku kuna ganin a kashe shi suka ce a'a sai suka ce eh za a kashe shi suka ce a'a ka a kashe shi me kuke so muna so ya biya diya sai ya biya me kuke so mun yafe mishi ina fatan gane wannan to abin yana hannun su kaga shi ka kashe wani laifi ne amma kuma ba a ɗauka mataki sai an yi mai sai an damƙa ma waliyan jini din su za su yi hukunci da abin da suke so ba wai nan take kawai za a kashe ba shi idan mutum ya kashe wani kawai mutanen gari yan titi kawai za su kashe shi kaga a'a to sannan kuma wanda ya zagi annabi ba ana ba shi kwana uku ya tuba ana ɗauka mataki a kan shi suwa suke ɗauka matakin nan da giza ke saƙa dole ne kafin mu ɗauki mataki ba mu yi karatu shi ma zagin annabi ana yin karatu musamman domin shi an ce wa layi hillu lahu an yaf ala filan hatta ya alama hukumar layi Ba baya halitta mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukunci Allah kan wannan aikin to an zagi annabi bai Allah ya ce in ya an zagi annabi ko mai manzan Allah ya karanta da ni magabata mai suka ce a yi an zage annabi sanar kuma kowa zai ɗauki mataki ko da mutum bai san irin zagin da ake ɗaukar mataki ba ai kafiri kullum cikin zagi yake da za ka tambayi kafiri ka yadda da muhammadu sallallahu zai ce waye muhammadu zai fata wata magana bai yadda da shi ba to ai ai in ka tambaye shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi manzo ne na gaskiya da cikin zuciyar kafiri shi ba man ya zilla shi ba manzon gaskiya bane to fadin cewa manzon Allah ba manzo bane ba zagi bane to amma tunda asali addinin shi ne wannan duk kafiri da ma addinin shi manzon Allah ba manzo bane to tunda dai asalin addinin shi ne za a dauki mataki a kan shi in haka dai duk kafirin duniya gaba daya zagi annabi shi yasa mai risala ke cewa wa man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ghairi ma bihi kafara qutila duk wanda ya zaki a sallallahu sallar sallar, da abin da ba da shi ya kafirta ba za a kashe shi wato asalin addini shi dama babu shi a rubuce a cikin bible din shi misali kaman abin da ita debora ta faɗa akwai shi a cikin bible ɗinta babu Kamar kasan da ya taɓa ce to ke yanzu annabi manzo take ta bata yadda ba to dama ma su bible din su a irin fahimtar su sai da mu za mu iya kawo musu a cikin littafin su inda aka nuna annabi manzon Allah ne amma su a irin fahimta su ba su yadda da annabi manzo bane ashe in inkarin wannan bai sawa a kashe a kashe ka ta dama addinin ta ne an gane duk abin da dama addinin ka ne sai ka faɗa ko da zagi ne ga Allah da manzo tunda asalin addinin ka ne ba a kashe mutum akan wannan amma sai mutum ya fara da wani sabon abu ba addinin shi bane kamar yadda wannan baiwa Allah ta aikata shine malamai kaulan wahirin suka hukuncin ta kisa amma wane ne zai yi kisan nan ne ake sabani shin kowa ne zai kisa Haɗar tasha haɗar wiwi zai kisa ko kuma wane ne zai yi misali to kada shi wannan bawan Allah ibn kadal laifin da ya aikata guda uku to wato hukuncin da manzo Allah ya sa aka yi masa lokacin fatawu makka da aka yi fatawu makka ibn kadal ya ga annabi ya ce annabi yayi yayi yayi ya yi ainihin ah, kamar kara ga wasu daga cikin kafirai irin su abu sufiyan da ire-iren su ya ce duk mutumin da ya shiga ainihin ɗakin abu sufiyan ya tsira duk mutumin da ya shiga ka'aba ya tsira duk mutumin da ya shiga kaza ya tsira to sai mutane suna ta ruga abu sufiyan na zaune kawai bai musulta ba yana zaune kawai sai ga mutane ziddidin sun shige ɗakin shi lafiya lafiya muhammadu ne ya ce da wanda ya shiga ɗakin ka ya tsira ko gidan ka ya tsira sai duk nauyi ya rufe shi duk abin da duk cutar wanda na yau manzan Allah na ta ina faɗa da shi amma yanzu kuma gatan da zai min ran sai ya musulunta to duk wanda ya shiga ka'aba kafirai suka kin shiga ka'aba to ibnu kadar yana daga cikin wanda suka cutar da manzan Allah sosai har ma yana masa zambo an gane wannan ko to sai ainihin yazo da yazo ya san manzan Allah dama ya ce duk inda aka kamo shi a kashe shi saboda za ba fa dan kafirce ki ba dan me zagi da yana zuwa kawai sai ya hau wannan abin labule na ka'aba din nan bakin nan na ka'aba sai ya hau kawai ya rike shi da ya rike sai sahabbai ana nan manzo Allah yana nan sai sahabbai ya rasulullah ga wanda kake ta nema nan ibnu kadar an gane mu ta'alliqu bi astaril ka'aba ya rike ainihin sutura na ka'aba ya rasulullah an ga sai uku tulu da an ce duk wanda ya shiga ka'aba yayi amma duk wanda ya zagi manzan Allah ba ko da ya rike Ka'aba kuma inda ibn kadal ya zagi manzan Allah ya sanya an bai zambo to akan wannan ne manzan Allah ya yi hukunci ai Abu biyan kafiri ne akwai manya manyan kafirai a lokacin kafin ya musulunta amma dukkan su gaba ɗaya ba a kashe su ba da aka yi fatawa maka sai manzan Allah ya musu gata ya tara su gaba ɗaya Ya ce bayan ya tara su suna jiran su ga za a yi da su yace me kuke da kuke tunanin zan aikata a gare ku suka yi shuru suka ce ya suka ce khairan ya rasulullah suka ce ya annabin Allah dan ya ya annabin Allah dan babban gida dan kaza dan kaza kai ya bar shi to sai annabi ya ce musu in zahabu fa antum tulaka ku tafi an sake ku amma an sake ibn hadal me yasa ba sake shi ba amma kafin sahabbai su ɗauki mataki ya suka yi ya rasulullah ibn hadal ai da wani kawai kafara zai kawai tun da ne kaɗan Allahu akbar kawai kashi lahira A sai ya rasu rasulullah ga wannan da kashi a kashe shi din nan ibn kaɗan ya liƙe masu tura na ka'aba ya zama yi da shi annabi ku tulu ku kashe shi to masu ganin cewa wato lalle wanda ya yi zagi dan ta'adda ne sosai ya kamata a ɗauki mataki akan shekara kana kyale shi amma kuma mai ɗaukan mataki hukuma sun dogara da wannan ina ba gani cewa ba wai kowa kowa da kowa aka bashi abun ba in an ce kowa da kowa a fahimtar wayannan mutane za a samu fauda wani idan yana kin ka sai ya kabbara kawai ce ka zagi annabi da ka biya laifi sai ya kabbara me faru annabi ya zaga kawai sai a kai shi an gano wannan ko ba za a ringa duba abin da ka aikata ba kawai mai kin ka zai shi ka zagi annabi ne to sai a rasa wanda ya zagi annabi dan dariƙa ya ce dan izala ya zage annabi dan izala ya ce dan dariƙa ya zaga dan dariƙa ya ce dan shi'a ya zaga sai kawai gaba ɗaya a kore kawai a ta bala'i dan izala ya dan dariƙa ya zaga ya kai hari dan dariƙa ya ce dan izala ya zaga ya kai hari dan shi'a ya ce duk su zagi annabi ya kai musu hari to sai nan je kotu ta zuwa ya zagi annabi a cikin ku suna nishi ana fata gane shi sa annabi ya ce wa lauyu dan nasu bi da'awahum lada'a rijalun dima a qaumin wa amwalahum da za a baiwa mutane kowa abin da yayi da awashi za a bashi in ka ce wani ya zagi annaba ce kashe shi wani ya kashe min dan uwa kashe shi kai ma wani ya sace min dukiya je ka karba da ƙarfi da wasu mutane sun yi da'awan jinin wasu da kuma dukiyoyinsu Ina mata gane da wasu sun yi da'awan jinin wasu da dukiyoyinsu kawai sai aka ce lakin albayyana alal muddai sai shaida ya tabbata ga mai kawo ƙara ika kawo ƙara ya zagi annan mai ya faɗa ga abin da ya faɗa ga shaida hukuma sai su duba ga masu wannan fahimta kenan sai hukuma su duba sai ito. abin da ya faɗan nan wato bai kai mataki a ɗauki mataki a gare shi a abin da ya faɗa zagi ne kuma zagi dama ba a sassauci a gare shi saka hukuma ta yanke mai hukuncin kisa sai ta kashe shi idan hukuma ta kashe ana samun fauda amma idan an bar kashe kisa a hannun mutane za a zauna lafiya su ma misali yanzu a ce masu wannan ra'ayi suna ganin masu wannan fahimta ba na cewa hukuma suna ganin misali in an dauki mataki akan ita wannan baiwa Allah a Sokoto to akwai inugu akwai musulmi suna kasuwanci a inugu musulmi suna kasuwanci ko kuma suna karatu a jami'an onisha ko jami'an kaza ko jami'an kaza su ma wancan za su ce hallelujah ya zagi Yesu sai suka shi suna bakan gari sai zama to wa'annan suna ana matsawa mana kashe nasu a nan kuma suna kashe namu a can sai ya zama an samu mai fauza. an gani kowa zai dauki mataki akan abin da ya yi kowa zai dauki mataki akan mun kashe nasu kashe nan. sai a yi kashe kashe na'am eh, ina ganin to za mu zo nan wajen za mu zo nan wajen